وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau litinin shida ga watan ramadan hijira tana da shekara 428 daidai da 17 ga watan tara shekara ta 2007 za mu fassara aya ta 185 ta suratul baqara insha Allah شهر رمضان الذي أنزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana matsaloli guda tara a cikin wannan aya. Waɗannan matsaloli ilimi ne mai zurfin gaske, ya kai a rubuta littafi ka cokam a kansu. Matsala ta farko, Allah maɗaukaki ya fara gabatar da bayani akan falalan wannan wata na Ramadan. kafin ya bayyana wata matsala wata ta shafi hukuncin wannan watan da farko Allah ya fara gabatar da albarka da kuma falala wanda wannan wata ya kunsa wannan yana cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan shine watan da aka saukar da qur'ani a cikinsa bayani na farko shine a bayyana maka albarkan da wannan wata ya kumsa wace albarka ce mafi girma wace wata ramadan ya kumsa shine saukar da qur'ani wanda Allah madaukaki yayi a cikinsa idan ka san kimar qur'ani wanda shiriya ne ga mutane to hakika ka san kimar watan ramadan kamar Allah maɗaukaki yana cewa ne wanda bai daraja wata Ramadan ba to bai daraja littafin Allah alkur'ani ba don haka aka fara magana a cikin wannan aya da bayyana falalan ita wannan wata shaharu Ramadan alladhi unzila fihi alquran watan Ramadan shine fa watan da Allah ya saukar da Qur'ani a cikinsa ana nuna maka kai musulmi ka gane wannan wata yana da daraja ta musamman don kuwa a cikinsa ne Allah ya saukar da littafi mafi girma littafin Qur'ani wanda aka bawa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sai dai akwai matsala guda, wannan matsalar ita ce, shin Allah ya saukar da ƙur'ani a cikin wata Ramadan baki ɗayansa ne ko kuwa ya fara saukar da shi ne a wata Ramadan? mafi yawan malaman tafsiri musamman malamai na ƙarshe suna cewa kalmar da ta zo a cikin wannan aya alƙur'an ta zo da alifun Lamu lil umumi fayashmilu kullahu tunda Allah ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran an kawo alifun lamun alquran wannan yana nuna cewa Allah ya saukar da alqur'ani baki ɗayansa ne a cikin watan ramadan suna kafa hujja da wani hadisi na abdullahi bin abbas yana cikin littafin al'imam al-hakim a juzu'i na biyu shafi na 530 da dala'ilun nubuwa littafin al'imam al-baihaki a juzu'i na bakwai shafi na 31 da al'asma'u wa sifat shafi na 103 abdullahi bin abbas ya ce innal qur'ana nazala min al-lauhil mahfuz ila baitil izza fi ramadan abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad ya ce asali ƙur'ani yana cikin lauhin mahfuz ne sai allah maɗaukaki ya saukar da ƙur'anin nan daga lauhin mahfuz ya kawo shi wani ɗaki da yake sama ta ɗaya ana kiransa baitul izza aka ɗauko ƙur'anin baki ɗayansa daga lauhin mahfuz aka kawo shi wannan ɗakin da yake sama ta farko mai suna baitul izza a cikin watan ramadan daga wannan lokaci wasara jibrilu ya akhudhu min hadhal baiti mala'ika jibrilu sai yana ɗauko ƙur'anin kaɗan-kaɗan daga wannan ɗakin fayan zilu bihi ala rasulillah yana saukar da ƙur'anin nan kaɗan-kaɗan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma asali ƙur'anin yana lauhin mahfuz ne daga can aka saukar da shi sauka guda aka kawo shi baitul izza in ji abdullahi bin abbas to wannan saukarwan shine Allah yake magana a kai da yake cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan shine fa watan da aka saukar da qur'ani a cikinsa wato shine watan da aka ɗauko littafin alquran daga lauhil mahfuz aka kawo shi baitul izza a sama ta farko daga nan mala'ika jibrilu yake saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaɗan kaɗan har aka kammala a suratu duka. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka hmm. inna kunna munzirin fiha yufraku فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين Allah maɗaukaki ya ce, Inna an zallahu fi lailatin mubaraka, lallai mun saukar da ƙur'ani a cikin wani dare mai albarka, shine daren lailatul qadr. saukar da Ƙur'ani a cikin dare mai albarka inna kunna munzirin lallai mun kasance mu ne masu yin gargaɗi ga mutane fiha a cikin wannan dare na lailatul qadri yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare ne ake rarraba dukkan wani umarni na Allah wanda aka yi hukunci abinda zai auku na shekara guda to Allah yana tabbatar da shi ne a daren lailatul qadri a cikin shu'abul iman littafin al-imam al-baihaqi hadisi na 3661 abdullahi bin abbas ya ce. a daren lailatul qadr Allah yake zartas da dukkan wani al'amarin da zai auko na wannan shekara sai ya yace innaka latarar rajula yamshi fil aswaqi zaka ga mutum yana tafiya a cikin kasuwanni amma bai sani ba wa ismuhu fil mauta tuni an rubuta sunansa cikin matattu waɗanda za su mutu a wannan shekara ga mutum yana tafiya amma bai sani ba an riga an rubuta sunansa a cikin matattu da abdullahi bin abbas ya faɗi haka sai ya karanta waɗannan ayoyi na suratul dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare ake rarraba dukkan wani al'amari abdullahi bin abbas ya ce fafi tilkan laila yufraqu amru duniya ila misliha min qabilin a wannan dare ne ake rarraba al'amura na duniya abin da zai auku na shekara guda a wannan dare Allah yake hukunta shi mautun imma mutuwa au hayatun ko rayuwa au rizqun ko azurtawa kullu amri duniya duka wani al'amari na duniya yufraqu tilkal laila ana rarraba hukuncinsa ne a wannan dare na lailatul qadri ila misliha min qabilin abinda zai auku zuwa shekara mai zuwa malamai suna kafa hujja da waɗancan hadisai da muka karanta hadisin abdullah ibn abbas wanda yake cewa allah ya saukar da qur'ani daga lauhil mahfuz ya kawo shi baitul izza a sama ta farko da kuma wannan aya da take suratul dukhan inna anzalnahu fi lailacin mubaraka inna kunna munzirin da kuma wannan al'asar na Abdullah ibn Abbas wanda yake cikin shu'abul iman cewa Allah yana zartas da kowane hukunci a daren lailatul qadr suka ce don haka ita wannan aya ta suratul baqara Allah ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan Shi ne watan da Allah ya saukar da ƙur'ani a cikinsa malamai suka ce to ana nufin baki ɗaya ƙur'ani an saukar da shi ne a cikin watan Ramadan baki ɗayansa tun daga farkonsa har ƙarshe to sai dai kuma hadisi mai magana akan cewa akwai wani gida ko wani ɗaki a sama ta farko da ake kiransa Baitul Izza hadisin bai inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka duba tafsir ibn usaimin mujallar na biyu shafi na 333 da mujmi'uz zawa'id a mujallar na bakwai shafi na arba'in. akwai ɗakuna guda biyu waɗanda aka yi bayanin su a hadisai cewa suna sama ɗaki na farko shine baitul izza wanda muka yi bayanin sa a yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da Qur'ani daga lauhin mahfuz ya kawo shi baitul izza a sama ta farko ɗaki na biyu shi ake kira albaitul ma'amur shi wannan hadisansa sun inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baitul izza shi ne malamai suke cewa hadisansa suna da rauni amma baitul ma'amur hadisansa sun inganta sahabban annabi mutum hudu suka ba da labari akwai anas bin malik abu huraira abdullahi bin abbas sayyiduna ali allah shi kara musu yarda ka duba silsilatul ahadithu sahiha hadisi na 477 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albaitul ma'amur fi sama'i sabi'a ɗakin da ake kiransa albaitul ma'amur yana sama ta bakwai akwai wani ɗaki da ake kiransa albaitul ma'amur yana sama ta bakwai shi wannan ɗakin ba baitul izza ba ne sunansa albaitul ma'amur ɗaki wanda ake raya shi sai annabi ya ce wa huwa bihiyalil ka'aba min fawqiha wannan ɗakin yana saitin ka'aba ta samanta har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kharra la kharra alaiha da a ce wancan ɗakin albaitul ma'amur zai faɗo a duniyan nan to da zai faɗo ne a daidai kan ka'aba wanda yake makka suna saiti guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa masjidun fi sama'i masallaci ne a can sama ta bakwai hurmatuhu fi sama'i ka hurmatil baiti fil ardi darajan wancan ɗakin albaitul ma'amur da yake sama ta bakwai daidai ne da darajan ka'aba da yake makka a nan duniya kamar yadda ka san ana zuwa makka ayi ibada haka nan wancan ɗakin da ake kiransa albaitul ma'amur shi ma ake zuwa ana ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadkhuluhu kulla yawmin alfu malakin a kowace rana mala'ika dubu suke shiga albaitul ma'amur thumma la ya'uduna ilaihi hatta koma sa'a waɗannan mala'iku da suka shiga ɗakin albaitul ma'amur suka yi ibada ba za su sake dawowa su yi ibada a wannan ɗakin ba har tashin kiyama saboda yawan mala'iku sau ɗaya mala'ika yake samun damar shiga wannan ɗaki ya yi ibada don mala'iku suna da yawan gaske hadisi yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim hadisin anas bin malik wanda ya bayanin tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi al'isra manzon Allah yana ba da labari ya ce a lokacin da muka yi tafiya aka ɗauke ni aka kai ni saman bakwai thumma rufi ali albaitul ma'mur an ɗaga min wannan ɗakin da mala'iku suke shiga ibada wanda ake kiransa albaitul ma'mur faƙultu da naga ɗakin sai na yi tambaya na ce ya jibrilu ma haza wannan kuma wani ɗaki ne ya ka jibril ƙala sai mala'ika jibrilu ya ce haza albaitul ma'mur wannan shi ake kira albaitul ma'mur a wata riwaya mala'ika yake cewa yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfan min mala'ikati a kowace rana mala'iku dubu saba'in ne suke sallah a cikin wannan ɗaki wala ya'udu na fihi abadan waɗannan mala'iku ba za su sake dawowa ga wannan ɗakin ba har abada saboda yawan mala'ikun Allah don haka ɗakuna guda biyu ne wancan ɗaki albaitul ma'amur ya inganta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ana abin da ake nufi da cewa Allah ya saukar da Ƙur'ani a watan Ramadan ya saukar da shi baki ɗayansa ne wannan fahimtar ita ce muka yi bayani malamai suna kafa hujjoji da wancan hadisi na albaitul izza wanda yake sama ta farko da kuma ayar da take suratul dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka amma fahimta mafi inganci malaman sunna suka ce ƙur'anin da Allah ya ce ya saukar a watan ramadan ba gaba ɗayansa ba ne abin da ake nufi an saukar da ƙur'ani a watan ramadan an fara saukar da ƙur'ani a watan ramadan amma ba wai ƙur'anin baki ɗayansa Allah ya saukar da shi a watan ramadan ba ne shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wata Ramadan wanda aka saukar da Ƙur'ani a cikinsa ba wai Ƙur'anin baki ɗayansa ba ne, a'a an fara saukar da ƙur'ani ne a cikin watan ramadan wani wata ne aka fara saukar da ƙur'ani ga annabi muhammad amsar ita ce watan ramadan ba wai ƙur'anin baki ɗayansa ne allah ya saukar da shi a watan ramadan ba ayoyin ƙur'ani sun yi nuni ga haka misali a suratul isra Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الله يتي وبالحق أنزلناه دا قسكيا مكسوكر دا قرآني وبالحق نزل كما دا قسكيا قرآني يسوكو وما أرسلناك كما بمو أيكيك بياكي محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا ونذيرا فاتيك زمي البشر كما من ينقر قديق متاني me ya ce a gaba وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا wannan bayani ne na Allah da kansa ya wa Qur'anan shi littafin ƙur'ani. abin karatun nan faraqnahu a wata kira'a ana cewa farraqnahu mun karkasa saukarwansa ba mu saukar da shi a lokaci guda ba in ji Allah da kansa domin haka ƙur'ani ba a saukar da shi a lokaci ɗaya ba wa ƙur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin mun saukar da shi kaɗan kaɗan ne saboda kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka rika karantar da mutane shi ƙur'ani ɗin nan ala muksin akan tsawon lokaci bi ma'ana ala amadin wa nazzalnahu tanzila mun sassaukar da shi sassaukarwa ba mu saukar da shi a lokaci guda ba haka ya faɗa kuma a suratul furqan aya ta 32 yace wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا ودن سك كافر شيء زمن النبي صلى الله عليه وسلم suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida mai ya hana a saukar wa Muhammad da ƙur'ani a lokaci ɗaya, kamar yadda aka bawa annabi isa yadda aka bawa annabi musa shi ma annabi muhammad a bashi littafinsa a lokaci ɗaya mana sai allah ya ce a'a kazalika haka nan da yadda muka saukar da shi kaɗan kaɗan ɗin nan mun yi haka ne da wata hikima linusabbita bihi fu'adaka saboda mu tabbatar da zuciyarka akan tilawar qur'ani da kuma aiki da shi nahu tartila kuma fassalnahu tafsila mun karkasa shi kashi-kashi muna ta saukar da shi kaɗan-kaɗan har dai aka kammala domin haka fahimta mafi inganci ita ce shi littafin ƙur'ani Allah bai saukar da shi baki ɗayansa a watan ramadan ba Allah ya saukar da shi ne ya fara saukar da shi a watan ramadan sannan ya rika saukar da shi kaɗan-kaɗan har dai shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka na isar da saƙon Allah zuwa ga mutane hmm. da Allah ya fara wannan aya <clears throat> da ambaton Qur'ani alama ce da take nuna maka cewa watan Ramadan yana da albarka shaharu Ramadan alladhi unzila fihi qur'an watan Ramadan shine fa watan da aka saukar da Qur'ani a cikinsa ko ba a gaya maka ba da jin wannan magana ka san watan yana da albarka a ce shine watan da aka fara saukar da Qur'ani a cikinsa hakika wata ne mai albarka matsala ta biyu wacce take cikin wannan aya Allah ya siffanta Ƙur'ani wanda aka fara saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a watan Ramadan ya ce, Shaharu Ramadan alladhi unzila fihi al sai ya ce, Hudan. Watan Ramadan wanda aka saukar da Ƙur'ani a cikinsa, Ƙur'anin nan shirya ne, tambayar ita ce, Shin Ƙur'ani yana shiryarwa? Allah ya ce hudan ya siffanta ƙur'ani da cewa littafi ne mai shiryarwa to kalma ta shirya a ƙur'ani tana zuwa da ma'ana kashi biyu akwai hidayatu tawfiqi wa ta'yid shirya ta daidaita zuciyar bawa da ƙarfafa shi akan bin wato imani wannan shirya babu mai ikon yin ta in banda Allah maɗaukaki shi kaɗai Allah shi kaɗai yake iya daidaita zuciyar bawa ya shirya ya ƙarfafa masa zuciyarsa har ya ɗauki imani wa'azin mai wa'az bai sa mutum ya ɗauki wa'azin nan har ya samu imani in Allah maɗaukaki bai ƙarfafa zuciyarsa akan imani ba wannan ita ce shiriya wacce Allah maɗaukaki yake ɓanta da ita shi kaɗai سورة البقرة الله يتي ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah maɗaukaki ya ce laisa alaika hudahum shiryar da su ba aikinka ba ne ya kai Muhammad. Walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya nufi shi kaɗai. wannan shari'a ta keɓanta ga Allah Allah shi kaɗai yake da damar yake da ikon ya daidaita zuciyar bawa har bawa ya samu damar riko da imani a suratun nahali hakanan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in taharis ala hudahum taharis ala hudahum fa inna Allah la yuhdi man yudil hmm. وما لهم من ناصرين إن تحرص على هداهم إن كاي كدي أكن شرير ودن متاني الله ينقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إما كان كدي أكن شرير سو فإن الله لا يهدي من يضل الله بشرير دوان دي رقاية بتر وما لهم من ناصرين كما باس سامو ما ستيمكا مسو a suratul qasas yace innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta hmm. walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil Ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta ya kai Muhammad baka iya shiryar da wanda ka so walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya nufi hmm. wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sanin waɗanda suke riko da shari'a wannan shari'a ta ke keɓanta ga Allah Allah kaɗai yake da ikon daidaita zuciyar bawa har ya ɗauki imani Shiriya ta biyu wacce ta zo a ƙur'ani ita ce ake kira hidayatu dalala shari'a a matsayin sababi wannan shari'an ƙur'ani yana yinta manzanni suna yinta malamai ma suna yinta ƙur'ani yana shiryarwa wace irin shiryarwa shiryarwa ta sababi ƙur'ani yana iya baka hujja wacce a dalilin hujjan nan zaka samu shiryar Allah shine abin da Allah yake nufi da shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan wanda Allah ya saukar da Qur'ani a cikin sa hudan linnasi wata ramadan ƙur'ani din nan shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan ya kunshi bayani hujjoji na shiriya ya kunshi bayani dalla-dalla wanda yake bambanta maka gaskiya daga ƙarya kaga ƙur'ani yana zama sababi na shiriyar bawa ba wai ƙur'ani shi yake shiryar da kai ba kamar yadda ya faɗa kuma a suratul an zanna anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmah وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله يتي وما أنزلنا عليك الكتاب ومسوكر ما دون اللتاف قرآني با إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه فاتي domin ka bayyana musu abin da suke ta saɓani a game da shi wahudan hudan ƙur'ani yana zama sababin shiriya wa rahma kuma yana zama rahama li yu'minuna ga mutane da suke da imani a suratul nahli har ilau aya ta 89 yace wa yawma nab'asu min kulli ummatin shahida wa yawma nab'asu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'danu lil ladhina kafaru wa la hum yusta'tabun wa yawma nab'asu min kulli ummatin shahida alayhim min anfusihim كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين wanda Allah ya bashi Qur'ani ya samu babban kyauta ya ɗauko wata hanya na gyara masa sai ya dawo wacce hanya la ilaha illallah Allah maɗaukaki ya ce wa yau mana ba min kulli ummatin shahidan min anfusihim a ranar da za mu tayar ma kowace al'umma mu kawo mata mai shaida a kansu waje ina bika shahidan ala ha'ula za mu zo da kai ka zama mai shaida akan waɗannan kafirai wa nazzalna alayka alkitaba mun saukar ma da littafin qur'ani tibyanan likulli shay'in mai bayani game da dukkan komai wa hudan qur'ani littafi ne wanda ya kumshi shiriya wa rahma kuma qur'ani littafi ne da yake da rahama wa bushra lil muslimin qur'ani littafi ne da yake zama albishir ga eh, waɗanda suka miƙa wuya ga hukuncin Allah domin haka littafin qur'ani yana zama sababi na samun shiriyar Allah madaukaki hakanan manzannin Allah su ma suna zama sababi na shari'a kamar yadda Allah ya bada misali da annabi Muhammad uh, a suratu shura wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina auhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله مدوكك يتي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا haka nan dai muka yi ma wahayi ruhan bi ma'ana muka yi maka wahayin qur'ani min amrina wanda ya shafi umarninmu mun saukar ma da qur'ani ma kunta tadri mal kitabu wal iman kai muhammad sallallahu alaihi wasallam a da baka san menene littafin qur'ani ba baka san me ake kira imani ba walakin ja'alnahu nura sai dai mun saka mun saka shi ya zama haske ne na hadibihi man nasha'u min ibadina muna shirye da wanda muka yi nufi daga cikin bayinmu da shi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lalle kai Muhammad kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici kaga Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici waccan aya ko wata suratul qasas yace masa innaka la tahdi man ahbabta ba ka iya shiryar da wanda ka so nan kuma yace kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici bi ma'ana kana zama sababi na samun shiryar Allah Allah shi samu gani matsala ta uku wacce take cikin wannan aya Allah ya siffanta Qur'ani bi annahu hudan linnasi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس wata Ramadan wanda Allah ya saukar da Ƙur'ani a cikinsa Ƙur'anin nan shiriya ne ga mutane baki ɗaya. A'a, Allah ramma. dauko mana farkon suratul baqara bismillahir rahmanir rahim alif lam mim sai ce zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin a farkon suratul baqara Allah ya ce zalikal kitabu waccan littafin na ƙur'ani larai raiba fihi babu shakka game da shi littafi ne na gaskiya sai Allah ya ce hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu kiyaye dokokin Allah a wannan aya fa yace hudan lin nasi qur'ani shiriya ne ga mutane baki daya a farkon suratul baqara yace shiriya ne ga masu kiyaye dokokin Allah su kaɗai amma anan yace kai duk mutane ma baki ɗayansu ƙur'ani Qur'ani shiriya ne gare su babu tufka da warwara ka duba tafsirin ah, Muhammad bin Salih al usaimin a juz'i na biyu shafi na 333 ce fa huwa lil muttaqin hidaya ilmiya wa amaliya ƙur'ani yana zama shiriya ga masu kiyaye dokokin Allah <clears throat> shiriya ta sashin ilimi da kuma aiki da shi amma ga mutane fa ƙur'ani yana zama shiriya hidayatun ilmiya faqat shiriya ce ta ilimi kadai ba aiki da ilimin ashe kenan baki ɗaya duniya kowa yana cin ribar ƙur'ani ba wai musulmi kadai ba hmm. hatta kafirai su ma suna cin ribar ƙur'ani Ƙur'ani yana zama shiriya ga musulmai saboda suna samun ilimi a cikinsa kuma suna aiki da ilimi Kafirai su ma suna cin ribar Ƙur'ani domin suna samun ilimi a cikinsa. In ba ku misali ta inda Ƙur'ani yake zama hujja na ilimi ga kafirai shine labarin da ya tabbata a sahihul Bukhari a wurare kamar guda biyar kamar hadisi na 3637 da sahihu muslim hadisi na 2802 yana cikin hilyatul auliya littafin abu nu'aym labari na 211 ka fathul bari a mujallar na bakwai na 183 da littafan sunna masu yawa abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar anas bin malik jubairu bin mut'im huzaifatul yaman waɗannan duka sahabban manzon Allah ne sun tabbatar da wannan labari Anas ya ce inna ahla makka sa'alu rasulallahi an yuriyahum ayatan wata rana mutanen makka suka zo ga annabi Muhammad suka ce muna so ka nuna mana wata aya mai girma wacce za ta tabbatar mana kai manzo ne daga Allah kai annabin gaskiya ne ba na ƙarya ba ka ba mu wata hujja mai ƙarfi da za ta kama hankalinmu ka ba mu dalili wanda zai tabbatar mana cewa lallai kai ɗinnan nan ɗan saƙo ne daga Allah maɗaukaki fa'arahumul qamara shiƙaini manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya musu ishara nan take Allah ya raba wata ta tsage kashi biyu ƙuraishawa suna kallo mutanen Makka wata da suke gani bai taɓa rabuwa ba sai gashi yau ya tsage gida biyu ya sauko makka har ma suna ganin garu hira'in a tsakanin bangare biyu din nan shawa da ganin haka sai suka ce haza sihiru ibnu abi kabsha wannan yana daga cikin sihirin dan abi kabsha wato dan abi kabsha sukan yi wa annabi lakabi da wannan suna in ka duba an nihaya fi garibil hadisi wal athar a juz'i na hudu shafi na 144 aka ce rajulun khalafa quraishin fi ibadatul awthan zamanin da can kafin zuwan annabi muhammad akwai wani mutum ne wanda ya saba wa quraishawa ya ki bautan gumaka ya ki bautan gumaka ya saba musu sunansa ibn abi kabasha abu kabasha ya koma bautan wani tauraro da ake kiransa ashira to don haka duk wanda ya taho da aƙida irin tasa sai a danganta shi da wancan mutumin da shike annabi Muhammad ya zo da aƙidar cewa a daina bautan gumaka sai suka ce halinsa yi ɗaya da na Abu Kabsha ibn Abi Kabasha don haka suke masa laƙabi da wannan suna a wata riwaya ta malaman tarihi kuma suka ce a'a mijin Halimatu Sa'adiyya uwar goyon annabi Muhammad wacce ta riƙe manzon Allah mijinta shi ake kiransa ibn Abi Kabasha. don haka yasa ake wa manzon Allah lakabi da wannan suna su suka ce annabi ya nuna musu wata aya wata mu'jiza dalili da zai tabbatar da cewa shi dan sako ne daga Allah ya koyi addu'a sai gashi Allah ya raba wata gida biyu da ganin haka ya suka ce a wannan sihiri ne na, na Muhammad wanda ya saba yi amma abinda za mu yi in ma ya bihi sufa. mutanen maka kowa muka tambaya yana ce mana ya ga wata ya rabu gida biyu to mu bari matafiya su dawo a tambayi matafiya waɗanda suka fito daga gabacin duniya da waɗanda suka fito daga yammacin duniya kudu da arewa duk wanda ya taho maka a tambaye shi shin a garin ku kun ga wata ya rabu gida biyu kaga an tabbatar kenan duk duniya kowa ya gani ah. amma in mu kaɗai mutanen maka ne muka gani to mun san sihiri ya mana su suka tambaya an nuna musu kuma duk da haka suna gardama sai ga matafiya faja as-sufar sa'aluhum waɗannan sun fito daga gabas mu fa mun ga wani abin mamaki a ranar kaza shin kuma kun ga haka wata ya rabu a wajenku suka ce ai wannan abu ya auku babu shakka mu ma mun gani muna ta mamaki waɗanda suka fito ta yamma kafin ma a tambaye su suka ce kai wani abin mamaki fa ya auku mu fa a wurinmu mun ga wata ya rabu gida biyu waɗanda suka fito kudu arewa ko ta ina aka zo maka sai ana cewa ai abin ya tabbata sai suka ce to lallai inna muhammadan la inna muhammadan al'ana istata'a an yashara nasa kullahu a yanzu dai muhammadu mun tabbatar sihirinsa ya yi ƙarfi baki ɗaya duniya yanzu ya ci ƙarfinta yahudawa da suka zo suka tabbatar da wannan labari ah, sai suka ce haza sihirin mustamir lalle wannan wani sihiri ne mai ci gaba ta duk inda ka je za ka samu abin ya tabbata shine Allah ya saukar da ayoyin farko na suratul qamar اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة حكمة بالغة فما تغني النذر Allah maɗaukaki ya saukar da waɗannan ayoyi na farkon suratul kamar iktarabati sa'atu sa'ar ƙarshe ta matso ƙarshen duniya ya kusa wanshakal kamaru ga wata ta tsage yana daga cikin alamomi na ƙarshen duniya ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da ya rage na shekarun duniya a zamanin safa kenan ba ma yanzu ba kamar tsakanin la'asar ne da faduwar rana wato duniyar ta gama yayinta ta ƙare abin da ya saura mata kamar daga la'asar ne kawai zuwa faɗuwar rana yana daga cikin alamomi na kusan tsayuwar sa'a idan wata ya tsage shi ne Allah ya ce to yanzu wata ya tsage don haka sa'ar ƙarshe ta matso wa in yarau ayatan in suka ga wata aya ya oribu wa ya kulo sihirin mustamir sai su bijire su yi tawaye su kau da kai su ce wannan sihiri ne mai gudana wa kazzabu wa tabau ahwa'ahum suka ƙaryata suka rinka bin son zukatansu wa kullu amrin mustaqir kuma kowane al'amari mai tabbata ne kamar yadda Allah ya ƙaddara shi ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر kuma lallai hakika labarai sun iso gare su waɗanda cikinsu akwai tsawatarwa hikimatun baliga hikima mai isarwa ta zama wa'azi ga mai hankali ma tugunin nudur sai dai kuma gargaɗin bai wadatar ba Allah shi kare mu abin mamaki a nan shine amurkawa sun tura jiragensu na jigila zuwa kan wata kowa yana da labari wallahi abin mamaki da suka tura apollo na goma sha biyar da apollo na goma sha shida da apollo na goma sha bakwai a 1970 kafin su sauka a kan wata sai suka ga alamar wata ya taba tsagewa baki ɗaya rabinsa kafin su sauka sun ga alamar wato a tsage yake kamar an dawo ne an haɗa shi ga tabo nan a jikinsa tabon ya taɓa tsagewa a tsawon tarihi wannan abu sai ya tada hankalinsu don haka da suka dawo sai suka ɓoye hotunan duk wanda ya ce maka ya taɓa ganin cikakkun hotunan wata ka gaya masa ya yi ƙarya da amurkawa suka dawo sai suka tabbatar da cewa fitar da waɗannan hotuna zai tabbatar da addinin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Domin kuwa ga abin da Allah ya faɗa a Ƙur'ani iktarabatis sa'atu wa shakkal kamar. Sa'ar ƙarshe ta matso wata ya rabu gida biyu sun tafi kan wata kuma sun tabbatar da cewa watan nan ya taɓa rabuwa. Sai a talatin da ɗaya ga watan Agus sati biyu da suka wuce kenan ko? sannan amurkawa suka tabbatar da cewa yanzu za su ba da damar kowa ya ga hotunan da aka ɗauka na wata tun a 1970 wanda bbc ita ce ta ba da wannan labari a website ɗinta cewa ba a fitar da waɗannan hotuna ba tun daga lokacin da waɗannan jirage suka tafi kan wata 1970 zuwa yanzu kusan shekara 37 ba a nuna wa duniya hotunan wata ba yanzu ne ake tunanin za a ba wa mutane dama kowa ya ga hotunan da aka ɗauka na wata to wani abin mamaki da ya auku akwai wani mutum wanda ake kiransa dawudu bin musa a yanzu shine shugaban wata ƙungiya na musulmai na birtaniya ana kiranta british muslim party british muslim party shugaban wannan ƙungiya da can bai musulunta ba so ga wata ya rabu gida biyu da karanta wannan gudun sai ya rufe qur'ani ya ajiye ce kai wata ya rabu gida biyu kaman ƙwarya wata fa wata duniya ce mai zaman kanta a ce har ta rabu gida biyu ta sauko duniyar nan sai ya ce qur'ani ba gaskiya bane sai ya rufe littafin ya ajiye ana nan wata rana da ke Allah ya yi nufin zai samu shirya ya zauna yana kallon BBC talbishin na BBC ana hira da wasu wato malaman kimiyya na amurka guda uku a kan dalilin da ya sa amurka ta kashe kuɗi dalan amurka har biliyan ɗari dala biliyan ɗari saboda kawai tura waɗannan jirage su je bincike kan wata shin meye hikimar a kashe irin wannan kuɗi a je saboda kawai a ko wata alhali a nan duniya akwai talakawa ba su da abin da za su ci akwai ƙasashe da suke fama da fari da talauci ba a taimaka musu ba wannan ma'aikacin bbc yana hira da waɗannan malaman kimiyya na amurka shi kuma dawud bin musa yana kallo a lokacin bai musulunta ba sai waɗannan amurkawa suka ce ai abin da ya sa amurka ta damu da tura waɗannan jirage su tafi kan wata saboda akwai wani abin ban mamaki ne da ta gani akan wata ɗin sun taras da cewa wata ɗin ya taɓa rabuwa gida biyu wannan abu ya ba su tsoro kuma ya ba su mamaki don haka suka ɗauko hotunan suka taho suka haɗa da masana halittan duwatsu ana bincike shin meye dalilin da ya sa wata ya taɓa rabuwa gida biyu kuma shin hakan yana iya faruwa da ita duniyar nan da muke kai a lokacin da wannan mutumin yake kallon wannan eh, wato hira da ake yi da ma'aikacin bbc da kuma waɗannan masana kimiyya da jin wannan magana sai ya zagura ya miƙe tsaye yana miƙewa ya ce kaga mu'jizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ya auku shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce yau gashi Amurka na kashe dala biliyan ɗari don ta tabbatar da abinda tuntuni musulmi ya yarda da shi yana faɗin haka ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ya ce lallai da can ya ƙaryata lokacin da aka bashi ƙur'ani da ya buɗe ƙur'ani ya ga an rubuta rabati sa'atu wan shaqqal qamar ya ƙaryata ya musanta a ce wata ya taɓa rabuwa gida biyu amma yanzu gashi malaman kimiyya sun tabbatar da cewa babu shakka wannan watan ya taɓa rabuwa gida biyu don haka har yanzu ba su nuna wa duniya hoton watan nan yadda yadda aka ɗauki wata ba ba su nuna ba wanda yake buƙatar ya gani ka gan shi idan kana da idan kana bukata kana da email address kana iya yi min text insha Allah zan tura ma cikakken bayanin ah, ta internet don haka qur'ani kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa yana zama mu'jiza ah, ga kafirai kamar yadda Allah ya ce hudan linnas yana zama shiriya ga mutane ba ma musulmai kadai ba hatta waɗanda ba musulmai ba qur'ani yana zama shiriya na ilimi gare su domin kuwa duk abin da ƙur'ani ya faɗa in ka bincika za ka taras da shi gaskiya ne. Wannan abu shi yake nuna maka cewa kafirai ba za su bar yaƙi da addinin musulunci ba. Sun tafi kan wata, sun gani sun tabbatar da cewa lallai watan nan ya taɓa rabuwa kashi biyu, amma sai suka ɓoye hotunan, suka ƙi nuna wa duniya. الله يجي ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم ولن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara har abada yahudawa da kiristoci ba za su taɓa yarda da kai ba hatta tattabi a millatahum sai fa in ka bi tafarkinsu wala in ittaba'ata qul inna hudallahi huwal huda ka ce musu shiriyar Allah ita ce shiriya abinda Allah ya faɗa shine gaskiya ba abinda ku kuka faɗa ba wala in tabata ahwa'ahum kuma lalle da zaka bi son zukatan waɗannan kafirai ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi bayan ilimin da yazo maka ka bari ka koma bin son zuciyansu malaka min Allahi min waliyyin wala nasir baka samun wani mai jibintar al'amarinka koma bayan Allah kuma ba za ka samu wani mai taimakon ka ba muddin ka bar shiriyar da Allah ya turo maka ka koma riko da abin da Yahudawa da Nasara suka rike ah, abu ne wanda ya tabbata muddin sun tabbatar da cewa wannan abu musulunci ya yarda da shi to za su yi faɗa da shi ko da abin nan ya tabbata gaskiya ne don haka idan hujja ta zo musu sai su yi ƙoƙari su danne amma dai abinda manzon Allah ya faɗa ne alƙur'anu hujjatul laka au alaika in ma qur'ani ya zama hujja gare ka ka samu shiriyar Allah ko kuwa littafin qur'ani ya zama hujja a kanka ka tafi wuta Allah shi kare mu matsala ta hudu wacce wannan aya take karantar da mu Allah madaukaki bayan ya yi shimfiɗa magana ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan Shi ne watan da Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa alkur'anin nan shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda watan nan ya same shi yana zaune a gari ba tafiya yake ba to sai yayi azumin sa wannan maganar tana nuna cewa azumi wajibi ne akan musulmi mutukar ba tafiya ce ta same ka ba sannan babu wani uzuri da yake kanka to wajibi ne kai azumin wata ramadan faman shahida minkum shahara shahida bi ma'ana hadara ya zamanto ba tahiya kake ba kana zaune a cikin gari wata ramadan ya tsaya to wajibi ne kai azumin wannan wata Matsala ta biyar Allah ya ce wa man kana maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhra wanda ya kasance ko mara lafiya ne ko kuma yana kan tafiya ya zamanto ba shi da lafiya ko kuwa matafiyi ne fa'iddatu min ayyamin ukhar to Allah ya ba shi dama ya aji azumin ya biya a wasu kwanaki daban a bayan wannan watan Ramadan ya wuce a bara mun gabatar da bayani mai tsawo akan wannan matsala sai dai mara lafiya malamai suka ce allazi la yurja bur'uhu wanda ba a tamanin zai warke kamar mai ciwon olsa mai tsanani wanda bai iya zama ba tare da ya ci abinci ba duk wanda aka san cewa yana da wata cuta wannan cuta ba a safai akan warke daga ita ba to shi ma an ba shi dama yana iya aji azumin sai dai ya ciyar kawai yadda bayanin ya zo a cikin fiqh sunna a juz'i na farko shafin 439 da al-mawsu'atu fiqhiyya al-muyassara mujalla na uku shafi na ɗari biyu da goma sha tara matsala ta shida Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin sauƙi gare ku wala yuridu bikumul usra baya nufin wahala gare ku iradatu shar'iyya kenan wato hukuncin da duk Allah ya muku ku musulmai Allah bai yi nufin ya wahal da ku ba ya yi nufin sauƙi ne gare ku don haka ku rika ɗaukan sauƙin Allah kar ku rika tsananta wa kanku abinda Allah ya sauƙaƙa muku ku ɗauki sauƙinsa آه، والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا والله يريد أن يتوب عليكم الله ينانف يافي مكو ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله ينصن waɗanda suke bin son zukatansu waɗanda ba samu shiriya ba su ma su karkato baki ɗaya zamanto duniya duka an karɓi addinin musulunci babu wanda ya tafi wuta Allah baya nufin wani ya tafi wuta Allah yana nufin ku samu sauƙi ne a nan duniya da kuma lahira yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana so ya sassauta muku wa khuliqal insanu ba'ifa shi mutum an halicce shi ne halitta mai rauni saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dina yusurun addinin musulunci addini ne mai sauki wala yushadda dina ahadun illa galabahu babu wanda zai tsananta wannan addinin face addinin gaba ya gundure shi in mutum ya tsananta addinin musulunci to gaba za ka ga ya bar addinin saboda haka ka bi addinin nan da sauƙi yadda Allah ya sauwake shi abin mamaki Allah ya ce mai ciki da mace mai shayarwa da tsohuwa da mara lafiya an ba su damar su aje azumi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihu sunan abi hadisi na 2107 inna allaha wa ba'a anil musafiri sauma wa shatara salati wa anil hubla wal murbi'i Allah ya aje azumi ga matafiyi idan tafiya ta same ka to Allah ya baka damar ka aje wannan azumi ah, haka nan kuma sallolinka ma Allah ya raba kashi biyu kasaru za ka riƙa yi ka riƙa yin raka'a biyu a sallolin da ake musu raka'a hudu kamar azahar la'asar da sallar isha su ma Allah ya baka dama ka aje raka'a biyu ka rika yin biyu azumin ma ka aje sai wani lokaci ka biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace mai ciki ita ma an ba ta damar ta aje azumi mace mai shayarwa ita ma an ba ta damar ta aje azumi ga hadisin da yake sahihu sunan abi dawud hadisi na 1083 sahihu muslim hadisi na 433 hadisin sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaqatun tasaddaqa biha alaikum hmm. wannan sadaka ne Allah ya muku fakbalu sadaqatahu ku karbi sadakansa Allah ya muku sauki amma sai kuka tsananta makawunan ku sai kaga mai cikin tana azumin mai shayarwan tana azumin mara lafiyan yana azumin wai yana ganin gwaninta yake yi bai san cewa gwanintar da zai yi ya burge ya kuma kyautata shi ne ya ɗauki umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Babu abin da za ka yi ka burge sai fa in ka yi koyi da sunnar manzon Allah. Tunda an ce mai ciki ta aji azumi, mai shayarwa ta aji azumi, mara lafiya ya aji azumi, da kuma matafi ya aji azumi, duk da shi ke matafi idan tafiyar ba za ta wahal da shi ba, shi kam an ce yana da damar ya azumin, amma su ba a ba su wannan damar ba. Ah, me ya hana ku ɗauki sauƙin Allah Allah ya sani cewa wani ba zai wahala ba wani ne zai wahala amma ya ba da wannan dama sai ku karɓi kyautansa kamar mai unguwanku ne ko sarkin garinku ya shirya kyauta ta musamman ya kira ka ya ce ga wannan kyauta na baka sai ka ce a'a ba na so ranka shi daɗe ni dai a yi min kuɗi in biya shin ka kyauta wa sarkin garinku hmm. ya ma kyauta ka ce ba za ka karɓi kyautarsa ba sai dai ya ma kuɗi ka biya kaga ai ba zai ji daɗi ba ko to bare kuma wannan magana ce muke da Allah kan Allah tabaraka wata'ala walahul masalul a'la a ce Allah ya yi kyauta ga bayinsa kai kuma ka ƙi karɓan wannan kyauta ba kai gwaninta ba matsala ta bakwai wacce take cikin wannan aya Allah ya bayyana mana wata mu'ujiza wanda malamai suke tabbatar da ita ba a santa ba a farkon zamani a farkon zamani can sai a ƙarshen zamani din nan da Allah yake cewa walitukmilul iddata Lallai ku kammala adadin azumin Ramadan ah, malamai suke cewa akwai wasu sassa na duniya kamar waɗanda suke polar regions polar regions su ne a dawa'irul toliyar duniya saman duniya da ƙasan duniya su ake kira polar regions waɗannan ƙasashe su ba ka iya kimanta sa'o'i goma sha biyu a cewa an yi yini sannan sa'o'i goma sha biyu an yi dare akan ɗauki dare guda a yi wata shida kamar misali ƙasar norway da finland da sweden ƙasashen da suke tolar duniya a toliyar duniya ita ce polar regions waɗannan ƙasashe yanda dare da rana yake a can ba haka yake a nan ba munan kana iya ganewa rana ta fito ta faɗi can ba a iya ganewa akan ɗauki lokaci mai tsawo to shin ya za su yi azumin su shine malamai suke cewa ai ga abin da Allah ya faɗa a Ƙur'ani tuni Allah ya ce wali tukmilul iddata ai sai su kimanta adadin kwanaki na Ramadan guda talatin ɗin na ko ishirin da tara a irin yanayin zamaninsu su kimanta su yi azumi ba wai za a ce shi kenan za su ɗauka sai sun yi kwana talatin irin kwana nasu ba sai dai su kimanta da kwanaki na sauran sassa na duniya don haka wannan wata mu'jiza ce ta musamman wali tukmilul iddata ku dai cika adadin abin da ake so kenan ku tabbata kun cika adadin azumi na watan ramadan ka duba tafsirul qur'an al-karim littafin al-usaymin juz'i na biyu shafi na 341 ya kawo bayanin wannan mas'ala sannan mas'ala ta takwas ita ce kabbara da ake yi ranar sallah bayan an gama azumi ita ma ta samu asali a cikin wannan aya Allah madaukaki yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة سيتي ولتكبروا الله على ما هداكم كي كبر الله saboda shiryar da ku da yayi kabbarori da ake na ranar sallah sun samu ayar qur'ani kenan wannan aya ta suratul baqara don haka wannan kabbara da ake a ranar sallah idan an fita zuwa idi ya tabbata a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matsala ta ƙarshe allah maɗaukake ce wala allakum tashkurun da fatan ku yi godiya ashe wata ramadan albarka ce ta musamman ga musulmi wata gara sa ce musulmai suke samu a dalilin wata Ramadan domin albarkacin wannan wata sai Allah ya gafarta ma zunubin da kai na shekara goma kofin haka ashe akwai buƙatar ka yi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala godiyan nan kuma ba wai godiya ce ta baki ba godiya da ake so ka yi ma Allah godiya ce ta biyayya kenan bayan watan Ramadan ana son ka yi godiya ga Allah yaya godiyan take shine ka kyautata ibadar ka a ga canji a rayuwarka ya zamanto duk abin da zaka yi wa Allah kana yin sa mai kyau inna Allah tayyibun ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يكتشوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga kyawawan abin da muka azurta ku ku yi godiya ga Allah in dai kun kasance shi kuke bauta godiyan nan ba wai ta baki bace saboda a suratul mu'minun yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ya ayyuhar rusulu kulu min kulu min at-tayyibati wa 'amalu salihan إني بما ta'maluna عليم يا أيها الرسول نكم يا ya من ذني kulu min at-tayyibati ku ci daga kyawawan abin da muka azurta ku wa amalu saliha ku yi aiki gari. Ah, Allah ya yi umarni ga manzanninsa su yi aiki mai kyau mu kuma ya ce mu yi godiya gare shi ashe aiki mai kyau shine godiya ga Allah inna shukura huwa al-amalu salih inni bima ta'maluna alim ni masani ne game da abin da kuke aikatawa waɗannan su ne kaɗan daga darussan da muke samu ah, a cikin wannan aya ta suratul baqara aya ta ɗari da da da biyar farko Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana albarkan wannan wata a cikinta ya fara saukar da Qur'ani mm. na biyu Allah ya siffanta Qur'anin nan da cewa Qur'ani shiriya ne bi ma'ana yana zama jagora a rayuwar mutum yana masa sababi na samun shiriyar Allah maɗaukaki sannan Allah maɗaukaki ya tabbatar mana cewa ƙur'anin nan ba wai shiriya ne ga musulmai kaɗai ba yana zama shiriya ga mutane baki ɗaya saboda yana zama dalili na samar wa mutane ilimin da da basu san shi ba sannan na hudu ƙur'ani eh, wannan aya ta tabbatar mana da cewa ah, wanda ya samu halartar wannan azumi yana mai lafiya ba tafiya yayi ba to wajibi ne ya ɗauki azumin nan wannan aya ta wajabta azumin ramadan akan kowane musulmi matukar babu larura a kansa matsala ta biyar Allah maɗaukaki ya ce mara lafiya da matafiyi su kuma an musu rangwame su aje azumin sai a bayan ramadan sannan su biya kwanakin da suka sha matsala ta shida Allah ya tabbatar mana cewa bai yi nufin ya wahal da mu ba mu musulmai a shari'ar musulunci Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra matukar kaga addini ya wahal da kai to addini nan baka ɗauke shi daidai karantarwar manzon Allah ba in ka dauke shi yadda annabi ya karantar ka samu addini abu ne mai sauki yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna dina yusr lallai addinin musulunci abu ne mai sauki da zaran kaga yi wahala to ba a bi shi yadda manzon Allah ya kawo shi ba matsala ta bakwai Allah ya tabbatar mana wata mu'jiza da yake cewa wali tukmilul iddata abinda ake la'akari da shi shine cika adadin kwanakin watan 29 ko kuma talatin mas'ala ta takwas Allah ya tabbatar mana kabbaran nan da ake a sallah ranar sallah tana da asali a cikin ayar Qur'ani sannan matsala ta ƙarshe ana son musulmi ya yi godiya ga Allah bisa ga ni'imar da ya bashi na wannan wata mai albarka muna fatan Allah Ta wa ta'ala ya bamu albarkan wannan wata da muka shiga Allah ya gafarta mana kuskure da zai auku gare mu kuma Allah madaukaki ya mana muwafaka da samu rahama da take ciki za mu dakata haka mu amsa tambayoyi insha Allah Allah shi mana gafaran kuskure da ya auku bismillah Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah don Allah kafin tambayoyin akwai sanarwa kamar guda uku Allah saka mu kwada alkhairinsa daidai da aka yi sannan kuma mun samu mayorancin din kanofi to kuma ga jama'a wasu na tsatsaye don Allah kuma ga lokacin ruwa muna son da Allah wasu ƙara kawo muku jiri da kanofi din da kowa za a yi ko da ana ruwa za a samu sauki gwargwadon hali kuma don Allah muna buƙatar a taimaka fi sabilillah don a samu wa'annan abubuwan ko a isa da sako ga inda za mu same su Allah sa saka alkhairi sannan na biyu kuma don Allah idan aka gama tun da an zo a dinka saurare a gama addu'a kar za a zo an rama na addu'a kuma sai a tashi ana fita me sauri kuma ake yi don Allah don akwai alkhairi cikin wannan wata balantana ana addu'a cikin kuma Allah ya samu dace zaune mana yana birnin sai gobe to tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi eh? malam mutum ne yana yin zikiri amma ba yadda shari'ar musulunci ya ce ta yi ai ba yaya hukuncin zikirinsa a wajen Allah sai ya kokari ya yadda Allah ya ce a yi saboda ya samu lada sai mai tambaya ta gari shi assalamu alaikum wa rahmatullah malam ne hukuncin bokanci a musulunci kamar zane a kan ƙasa da kuma bugun tasbi sa'an nan menene hukuncin mai yin haka idan bai tuba har ya mutu bokanci kafirci ne wanda kuma bai tuba ba har ya mutu ya mutu kafiri wannan babu sabani a tsakanin malamai akan wannan hukunci na'am mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam game da karantar da kace karatun da ka faɗi jiya na qul huwallahu da falaq da nafi to idan karamin yaro ne wanda bai iya magana ba ya za a yi mashi shi irin wannan karatun yanda ake ma yara annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a sahihul bukhari hadisi 3371 manzon Allah ya ce mana annabi Ibrahim yana nema wa ‘ya'yansa tsari annabi Ismail da annabi Ishaq su ne ‘ya'yan annabi Ibrahim annabi Ibrahim yana neman musu tsari da wata addu'a sai annabi ya ɗauki wannan addu'a yana yi majikokinsa alhassan da alhussein أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة wannan ita ce addu'an da ake ma yara ba wai karanta musu kulhuwa da falaki da nasi ba a karanta wannan addu'o'i a tofa musu wannan shine neman tsari ga yara a a'udhu bi kalimatin lahi tammati min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin sunnar annabi ibrahim alaihi salam da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sai mai tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina son malam ka mini addu'a saboda ina son Allah ya bani mata Allah ya bashi Allah ya bashi mace mai albarka sai ya tambaya ta gaci assalamu alaikum malam tsakanin da tsakanin babba da yaro shin wani ne cancanci ya ba wani hannu annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama ga yara mafi cancanta shine babba ya mika hannu ga yaro ya zama ina ga musafaha yake nufi ko eh, ya zama shi zai fara mika hannu ga yaro to tambaya ta gaba ce assalamu alaikum ma jiya ka yi karatu ka ce karanta la ilaha illallah wa da hula shirka har zuwa karshe kafin ka miƙe kafafunka to ina hukuncin liman da ake ce in ya karanta istighfari da Allahumma anta eh, salama minka salam ya juya to shi yaya zai yi eh, da liman da mamu duka ɗaya ne da liman da mamu duka ɗaya ne jiya na yi bayanin na insha Allah to sai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan mallam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin tambaya ta mallam ita ce menene hukuncin wanda ya samu karuwa na gida ko abin hawa sannan ya ce wai kafin ya shiga a shiga ko ya hau mutum sai an sauke an sauke qur'ani shin haka ya dace yana da kyau bid'a ne ah, karanta qur'ani saboda shiga gida saboda wata bukata ta duniya duk bid'a ne yana cikin fatawar lajnati da'ima mujallal na biyu shafi 482 da ma mujallal na biyar shafi na 100 da tasihu du'a shafi na 295 amma babu laifi don an yi walima in za a shiga gida wannan malamai sun yi maganganu sosai a kai mutum yana iya yin walima a dalilin shiga gida kamar nailul autar littafin al-imam shaukani a juz'i na 6 shafi 261 fatawa ibn baz mujalla na biyar shafin ɗari uku tamanin da takwas a sharhul mumti littafin muhammad bin salih al usaimin hmm. juz'i na bakwai shafi na ɗari biyar da hamsin duk za ka ga wannan sai tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam mutum ne ke yin fashi sai ya yi kuɗi sai ya bari sai ya kama gina masallatai da makarantu yaya abin shi yake inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba ah. Allah mai kyau ne bai karba sai daga abin da yake da asali mai kyau kuma ya kamata ku gane tuban barawo ba ta inganta sai ya mai da kaya ga mai shi hmm. idan bai san mai shi ba ko ya mutu sai ya yi sadaka da shi don ba nashi ba ne ah. wato babu dalilin da zai sa ya ci wannan dukiya har abada ka fatawar fatawa da da da'ima mujallal na hudu shafin 162 in har ya tuba tuban nashi da gaske ne ah, yayi nadama kenan domin nadama tana cikin sharuɗan tuba hmm. nadama shine kai da na sani da na sani da ban yi kaza ba to in ku akwai nadama ai ba za a zauna a ci dukiyar ba inda nadama kokari za a yi a rabu da dukiyar domin an san wannan dukiya musiba ce hmm. na'am sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum ne yana da mata ɗaya da yara biyu sai kuma Allah ya ƙara hore masa sai ya ƙara wata mata ta biyu sai ya kasance kuma baya kula ta farkon har ma ba shiga ɗakin ta yaya hukuncin sai eh ya saba ka'ida Allah ne ya ce fa in fa in khiftum Allah ta'dilu hmm. fa wahida in kuna tsoron ba za ku yi adalci ba to kar ma ku ƙara mata ku tsaya ga ɗaya ita ma ɗayan ai da adalci a kanta amma in ka san ka haɗa biyu ba za ka daidaita tsakaninsu ta komi ba to rashin yin auren mata biyu na shehu maka adalci wajibi ne muddin mutum bai yi ba to hakika ya yi wani babban laifi Allah shi kare to mai tambaya ta gata ne amma an bayani shi amma dai za mu sake karantawa don ji yace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce shin mace ce mai shayarwa da azumi za ta iya rama azumi in za ta iya rama azumi in ta ci ko za ta ciyar ne domin na ji wasu na cewa za ta rama wasu na cewa za ta ciyar shi wannan wanne daidai a ciki assalamu alaikum to dama wannan matsala ce wadda aka yi sabanin fahimta a kanta tun daga malaman farko har zuwa yanzu amma ni na bayyana na matsayi tun wancan shekara hmm. kuma da hujja in ka duba irwa'ul galil a juz'i na hudu shafi na 419 hadisai da yawa sun tabbata akan cewa in mace mai ciki ko shayarwa ta sha azumi ba za ta biya wannan azumi ba ciyarwa kawai za ta yi da ni na dogara da wannan hadisi na bada wannan fatawa don ka dogara da fahimtar wani malami ba a cewa kayi laifi ah, Allah shi samu dace da sunnar manzonsa tambaya ta gaci assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya na shine ita ce shin waƙoƙin annabi da hausawa ke yi akwai bambanci na turawan eh, da ke yawan jinsa da na turawa akwai bambanci wajen sauraron su a wajen zunubi ta waka ko balarabe ne ya yi ta haramun ne ba ba haushe ba a duba tasihu du'a shafi na tamanin ba shi da wani asali kuje na'am cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ce malam ni mai aikin tifa ne zan iya kaiwa wa kirista yashi don ya gina coci bayan na san coci ne zai kuma kirista ne kira ne Allah ya ce ta'awanu alal birri wa takwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwa wannan aya ta dunkula gaba ɗaya mu'amalar musulmi rayuwarsa baki ɗaya Allah ya dunkula ta a cikin wannan aya duk abin da zai zama zaka bada contribution zaka bada naka gudunmawa abin nan kuma ya zama asalinsa sabon Allah ne to haramun ne gare ka abin da ko ya zama abu ne mai kyau aka nemi gudunmawarka to ya kamata ka bada naka gudunmawa hmm. ginin church babu wanda bai san cewa haramun bane tunda saba ma Allah za a yi gurin hmm. idan ka kai musu <clears throat> siminti ko ka kai blog ko ka kai yashi duk ka bada naka gudunmawa don haka kana da kamisho har tashin kiyama ah. akwai laifi a kai babu dalilin da wani zai halatta shi domin babu shakka ka taimaka ne wajen sabon Allah kuma fatawar lajinatu da'ima a mujallar na 14 shafin 482 Mm. to tambaya ta karshe insha Allah ce assalamu alaikum warahmatullah yace malam mutum ne ya baiwa matarsa saki kuma tana da ciki wata biyar bayan sati ɗaya da wannan abun sai ta yi bari shin akwai idda ko babu idan mace ta yi bari a bayan shika to ka'ida ne a tabbatar da cewa duk abin da ke ciki din ya fita idan an tabbatar duka ya fita to babu shakka ta gama idda ko da ranar da aka yi mata sakin ne ta yi wannan barin a duba al-mughni littafin ibn Kudama mujallar na 11 shafi na hamsin da biyar. abinda ake nufi da cewa a tabbatar dole sai an haɗa da likita saboda bari shi likita ke iya tabbatarwa cewa an yi shi ko ba a yi ba kuma cewa akwai ragowar halitta a cikin mahaifan ko babu amma in an tabbatar da cewa an gama barin babu sauran halitta a cikin mahaifa to shi shikenan wannan mata ta gama idda ko da bayan kwana bakwai ne kamar yadda faɗa daga yin saki din na'am wallahu ta'ala alam to jama'a an ya kawo ƙarshen tambayoyi ne insha Allah sai kuma gobe saboda kan za a rufe da addu'a don Allah sai a saurara aramu bismillah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين